Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraicen Juma'a 22 ga watan Janairu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet kai tsaye a voa hausa.com a jamhuriyar niger kuna iya jin mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni. Halima Jimarauce ke gabatar muku da shirin. To yau ma dai kamar ranar Juma'ar da ta gabata hankalin yau da gobe baki ɗaya na ƙasar jamhuriyar Nijar, ƙasar da ke cikin shirye-shiryen babban zaben da za a yi a ranar 21 ga watan Fabrairu idan Allah ya nuna mana. Kuma kasancewar a zaben na bana matasan Nijar sun lashe takobin shiga takarar neman makaman kansiloli da na 'yan majalisar dokoki da nihin share kansa hawayen da 'yan siyasa suka kasa share musu tun harkon siyasar demokradiyya a ƙasar. Shi yasa yau da gobe shirin matasa ya ƙara mai da hankali akan haɗakar da matasan ƙasar Nijar akan mahimmancin yin amfani da kahohin sadarwa na zamani su yaɗa manuhohinsu su tallata 'yan takararsu sannan su bibi manuhohin 'yan takarar da suka gamsar da su. Saboda haka mun gayyato Malam Salisu Hassan mai kamfanin duniyar kwamfuta da Malam Habila Rabi'u shugaban kungiyar Action des Jeunes pour le Développement Durable au Niger AJDDN muryar matasa. da kuma abokiyar aiki na Jamila Kabiru Fage yanzu haka tana ƙasar niger tana halartar taron ilmantar da matasa akan amfani da fasahar sadarwa ta zamani da kuma koya musu dabarun kula da kai domin guje ma faɗawa tarkon 'yan ta'adda a kafafen sadarwa. Malam Aminu Mai Dawa yana tahe da hilin karin magana. Ku biyo mu kuma ku kasance tare da shirin yau da gobe shirin matasa. Karin mu na yau shine da magani a gonar yaro. Gamala Aminu mai dawa. Karin magana. Da magani a gonar yaro. ma'anar wannan karin magana muna amfani da shi ne a kamar shugabannin da ba su san iman mutanensu ba wanda Allah ya musu baiwa da arziki da daraja amma kuma sai ka ga waɗanda ba su suke shugabantar al'umma ba suna kishin mutanen suna haskawa suna kuma ebo dukiyoyinsu ma'ana su shigo ƙasar suna haskawa shugabannin yadda ya kamata su ringa yi wa al'ummarsu a'a ai mutanen ba kafa hurhuɗu gare su ko kai bibi ba a'a kowa kansa ɗaya kafarsa biyu kai ma irin ka ne amma bambancin tunanin shugabannin da suke mulkanmu na afirka ba su da tunani da kishin al'ummarsu don su zama wannan amma su na arewa na yammacin duniya sun fi namu tunani sai kaga sun ɗebo kuɗinsu sun zo ba suna nufin za su ɗore ba yanzu za su yi maka abin ne su baka misali ka yi wanda kai kuma nan gaba za ka ciyar da kanka gaba alal ga misali yanzu inda za ki fuskance ni akwai kasar uh, shirye-shirye da kasar amurka ta shirya na wayar da kan matasa wajen sittin wanda aka yi sahel wanda aka yi a nijar kaga don amfani da sadar twitter da facebook da sauran whatsapp da ake yi don mutane matasa su gane irin sakonni da 'yan ta'adda suke amfani da su suna ɗiban matasa ana sa su a layin kashe al'umma da kashe kansu ba gaira babu dalili kaga amma afirka a amurka ta yi tunani ta ga cewa ya kamata ta wayar da kai to amma mu idan ka ɗauki najeriya ka ɗauki niger za ka ga cewa a'a da maganin muna da dukiyar muna da kuɗin shugabannin ne ba mu da su wanda suke da kishin al'umma wanda za su kashe mana su mana dukkanin abubuwan da za su ce gaba to shine muke amfani da magani a gonar yaro amfani da shi ne da yadda zai yi bai iya ba mu afirka muna da shugabanni da arzikin mu amma ba mu san yadda za mu kyautata wa al'umma ba mu ci yadda yankin mu gaba ba sai dai mu wawashe kuɗi mu fita da su waje a dinga tinkawo kai ne gwamna kaza ko kai ne minista kaza ka mutu ka bar tiriliyan kaza yanzu saboda Allah idan hankali zai gamsu yaya ƙasar da muke da maganin muna da komai mu mutum ɗaya ya ɗebi tiriliyan kaza wanda idan kana da 1 biliyan a yadda muka yi estimate kana afirka kullum za ka ci dubu talatin da shida sai ka shekara ɗari da tamanin ka san ko mutum ko giwa ce ta haife shi saboda tsabar daɗewa ko a jikin bishiyar kuka ka fito saboda wannan daɗewar ba yadda za a yi ka ji daɗin miya a shekara ɗari da tamanin balle kuɗin da za ka ɗauka mu kuɗin da mutum miliyan ɗari da hamsin za su yi kuku biyar ko kuku hamsin ka zo ka kwashe to shine muke amfani da irin wannan da magani a gonar yaro amma bai san yadda zai ɗiba yi amfani da shi ya maganta wa kansa ba. Karin magana. Lallai kuwa da magani a gonar yaro. To nan kusa za mu tattauna kai tsaye da Salisa Hassan da Habila Rabi'u da kuma Jamila Kabiru Fage, amma tun da ƙarshen mako ne mu ɗan shakata da wannan. ɗakin matana yakan biyo ta abuja su ta biyo shi abuja na kishe su kullum suna zaman da mu dan gaba mi da juna kanin miji al'ada zaman da baki ba ada ba ko cikin kasida zama a ce da sajiya garin miji zaman da sace wasan garin miji zaman da sace garin miji zaman da sace wasan garin miji zaman da sace garin miji al'ada su mai da mai kowa ya wasan karin gwaji sake hakan ya ji da duka da furci na aika sana kashe shi to yau ya mutu kai tsaye na aikata ba ta tsaya daga kan na aikata ana ta bincike kanin mace zaman da sake wasan kanin mace zaman da sake

To masu saurare kamar yadda na bayyana muku yanzu haka dai muna kasar jamhuriyar Nijar da Najeriya. Muna tare da Salisu Hassan mai duniyar kwamfuta da Habila Rabi'u da kuma Jamila Kabiru Fage. Salamu alaikum ina wunin ku? Ina wani communication international. Wa alaikum salam ina gajiya. Abaka biyo yela. Ah, Mala Habila muna jin ka muna jin ka kana zance a waya. Wala eh to haka ne Hajji barka. <laughs> Barka dai yau Jamila ya Nijar. Lafiya kalau alhamdulillah kai anya kuwa ni ba zan zauna a Nijar din nan ba. Kullum in nace muku Nijar daɗi Nijar daɗi sai ku ga ina wasa kaina ne ina gyara ƙasa ta ce gashi nan kin je kin gani. <laughs> Wallahi yanda aka karbe ni dai to alhamdulillah ina jin daɗin garin nan mutanen garin nan gaskiya sun iya karɓar baki. To wannan kaɗan ma kika gani, kaɗan kika gani da kin zauna ma da kin ga mamaki. <laughs> To ko in zauna ne mu rika yin yau da gobe da ce kina can. <laughs> Ma ruwa na ke da shugabanki na sashen Hausa in ya bar ki. <laughs> Yauwa, to Malam Salisu Hassan ina wuni kana jin mu? lafiya alhamdulillah yawa in muna jin ka sosai kuma muna addu'a layi ya bar mana kai kai bayani eh, yawa mala habila muna muna jin ka ana ta gaishe ka da Allah ka dake ka bar amsawa ka musu magana da hannu su barka kana kana BOA ne <laughs> shikenan to da harko bari mu fara da Jamila wadda wani taro ya kai kasar Nyamai ko in ce Nyamai babban birnin kasar jamhuriyar Niger Jamila wannan wani taro ne kuma me makasudin shirya wannan taron wannan taron da <clears throat> ana kiran shi da suna tech camp to taro ne da aka yi da kasar amurka ta yi domin a koyar da matasa na jamhuriyar Nijar yadda za su yi amfani da kafofin sada zumunci da ma kuma da irin da kamar technology haka kayan fasaha mm-hmm. yadda za su yi amfani da shi wajen samun sako sannan kuma bayyana sako mm. sanin kanki ne kin san cewa abubuwa da muke matsalar da muke samu da dama wajen haɗa rahoto kuma daga shirin yau da gobe ne har ma wajen labarai ba ma samun isasshen bayani daga jamhuriyar Nijar saboda ba ko da yaushe ba ne ba za ka shiga kafar yada labarai ko kuma ita sada zumunci din ka samu labaran da yake fitowa daga jamhuriyar Nijar to shi ne aka yi taro a nan saboda kin san cewa jamhuriyar Nijar ita ce kasar da kila ma ita ce ta ƙarshe wajen mutane da suke da damar samun intanet. To in hmm. babu intanet ba yadda za a yi duk waɗannan kafafen sada zumunci din su bunƙasa. to shine sai a kasar amurka ta shirya taro ta kuma ɗauko masana da dama ta fannoni da dama kamar waɗanda suka iya amfani da haɗa bidiyo mm. da waɗanda suka iya amfani da kafofin sada zumunci da wani suka iya amfani da yadda za su koyar da mutane yadda za su haɗa su kansu labaran su zama irin kamar masu ba da labarai masu zaman kansu ɗinan yadda za su iya samun su dogara da kansu wajen amfani da waɗannan abubuwan sai hmm. suka haɗa mu duk waje ɗaya domin mu musu bayani mu koyar da su sannan kuma mu mu san cewa menene ake ba a gane ba menene ba a fahimta ba mm. ta yaya za mu iya tafa wa jamhuriyar Nijar musamman ma matasa wajen ganin cewa sun yi amfani da waɗannan kafafen domin cimma burin da samun ci gaba ba wai ya zama abubuwan da za su bata su bane da kuma bata rayuwarsu da irin al'adunmu da aka sani na gargajiya. Mm, Yawwa to mun gode sosai Jamila zan sake dawowa gare ki. Ah, Malam Habila Me za ka ce game da wannan bayani da Jamila ta yi akan sadarwa ta zamani da fasahar zamani? Kaji an ce ƙasar jamhuriyar Nijar tana cikin waɗanda suke ke da ƙarancin wannan intanet kuma ma akwai bayanin da ya nuna cewa masu amfani da intanet ko kashi ɗaya cikin ɗari ba su kai ba me za ka ƙara? eh to lallai kamar yadda kuka ce ne eh, ƙasar Nijar tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke a baya game da abin da ya shahi eh, kafofin sadarwa na zamani wanda ake kira rezo sosiyo wannan to amma lalle kamar yadda yake eh, abun aka ce eh, ya zama gama gari ko kuma in a ce kasuwa ko kuma mutuwa ta shigo kasuwa za a ce to wannan lamari muna iya mutu a wannan lokaci na baya bayan nan wani lamari ne da ya shigo a cikin nijar inda musamman ya mamaye matasa gabaki daya kuma eh, ina ganin wannan ya yi zama dalilin da ya ɗauki hankalin eh, ita wannan ofishin jakadancin amerika inda har ya yanke shawarar Eh, maido da wannan taro a ƙasar Nijar wanda taro ne dama na eh, kashi na biyar wanda aka zo da shi ana Nijar wanda kasashe da dama na Afirka suka halarta. To wannan la'akari da aka yi da aka ga cewa lalle eh, muhimmin abu ne kuma musamman matasa sun karbi wannan sabon yanayi na zamani na sadarwa ta zamani da aka samu. To wannan ina gani wani abu ne wanda lalle ana iya a ce nan da lokaci kaɗan shi ma zai iya zama wani abin da zai mamaye ko ina a ƙasar Nijar cewa da hmm. kafofin sadarwa na zamani irin wannan. Yawwa. Babu shakka ita hajjar jamila kamar da zai wani wannan taron eh, mu ma a ta mun halarci eh, buɗe wannan taron kuma mun yaba wata kusan da ita wannan eh, jakada ko kuma in ce wannan hukumomi na jakadan Amerika da suke nan da suka ɗauki nauyin gudanar da wannan taron. mun yaba kwarai da gaske kuma mun tabbatar da insha Allah wannan taron kwalliya za ta biya kudin sabuli domin muhimman abubuwan da aka tattauna a gurin wannan taron yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a ce matasa sun gane ne amfanin sadarwa ta zamani da aka samu a yanzu ba wai an yi shi bane domin eh, ya zamanto kana tsammanin eh, ka ɗauki wasu hotuna waɗanda suke ba waɗanda suke na waɗanda suka karo ko da al'adarka ko kuma addinin ka ba ko kuma a ya zama to bututuwan banza su ne za ka maida mu hankali wajen yin amfani da wannan kafar sadarwa ta zamani muhimmin abu shine a san cewa eh, ita wannan kafar sadarwa da aka kirkiro an kirkiro ta ne domin eh, wayar kan al'umma ko kuma kusantar da su da juna yawa yawa malam habila mun gode to malam salisu kana jin mu yawa malam salisu idan yawa idan idan akwai matashin da ya san mahimmancin yin amfani da irin wannan na'ura ta intanet ko kuma kahohin sadarwa zan iya cewa kai ne saboda kamfaninka na duniyar kwamfuta duk wanda ya shiga zai ga irin aikin da kake yi kamar kuma uh, ah, yau wani karin bayani za ka yi kuma kamar wancan karo na, na maka tambayar cewa a najeriya an yi zaɓe an ga irin rawar da matasa suka taka ta hanyar yin amfani da waɗannan kahohin sadarwa wani ƙarin bayani za ka yi a kai eh. to eh, maganar akan rawar da samari suka taka kuna jina sosai muna jin ka sosai rawan da samari suka taka a zaben da aka yi na najeriya dangane da taimako ta hanyar social network misali facebook da twitter wani sa'in ma ana faɗa har da instagram saboda abubuwan da samari suka shiga suka ringa posting zai yi cewa lallai samarin najeriya sun dan fara samun wayewa ta bangaren yadda za su iya ɗauko labari sannan su saka shi a shi wannan social network din mm. duk da yawan da muke da shi amma idan muka duba muka ga irin labarai da kuma information ɗin da yake muke sakawa a social network sai ki ga cewa mun karan kanmu a najeriya ma muna bukata mu san hakikalin yadda ake amfani da shi wannan social network din gaba daya musamman in kika duba za ki ga as December that is 15 December um, 2015 mm. Nigeria muna ga muna da mutum miliyan 150 waɗanda suke kan Facebook duk da mutum miliyan 62 ne suke amfani da internet. Mm. wanda za ki ga kusan muna da kashi takwas cikin ɗari masu amfani da facebook kawai mutum miliyan sha biyar amma in kika duba sai ki ga yanda ake amfani da wannan facebook din nan ba a yi amfani da shi hanyar da ya kamata a ce ana isar da labarin da ya cancanta ko kuma yanayin yanda za a yada labarin yanda ya kamata hmm. amma duk da haka in kika yi yi da yawan mutanen da ake da su a niger wanda kusan a november ina tsammanin november 2014 last census din da aka yi ya cewa akwai mutum akwai mutum dubu akwai mutum miliyan dubu ɗari uku da dubu hamsin da ɗaya waɗanda suke kan intanet a Nijar. Kuma idan kika duba social network ɗin da 'yan Nijar suka fi yin amfani da shi za ki ga Facebook ne. Domin akwai mutum dubu ɗari biyu da talatin a yanzu magana nake da ɗan ɗoriya waɗanda suke kan wannan social network ɗin. Shi yasa nake ganin da za a samu samarin Nijar dubu ɗari biyu da talatin waɗanda za su mai da hankali akan ya za su amfani da facebook ɗin nan su aika da saƙo ko kuma su da saƙon yadda ya cancanta mm. ina ganin za su iya fitar da wata muhimmiyar rawa fiye da waɗannan yawan ma da ɗin Najeriya ake tunanin suna kan social network ɗin mm. domin yadda za a yi amfani da shi shine yadda za a aika da saƙo su samu saƙon da kuma yadda za su aika da saƙon wannan gaskiya kasantuwar dai dubu ɗari biyu talatin ana ganin kamar ba da yawa amma tabbas in dubu ɗari biyu talatin nan za su yi aikin da ya cancanta to za su kawo canji musamman a cikin wannan harkar zaben da za su yi a watan fabrairu da muke tsarin hmm. yawa jamila kasancewar kin san irin ayyukan da salisu hassan yake yi kuma kin san wannan kamfani nashi da dandali na duniyar kwamfuta ta yaya kike ganin kamar Salisu Hassan zai iya haɗa gwiwa da ƙungiyar su Habila Rabi'u da sauran matasan Nijar domin su ƙara fahimtar yadda ake amfani da waɗannan kauhin sadarwa. Eh, da na ji daɗi da kika yi min wannan tambayar don a wajen da na ba da jawabi na duniyar kwamfuta ɗin ma na shiga domin shi kaɗai ne mai amfani da harshen Hausa. wajen bayanin mahimmancin kafafen sada zumunci din yadda ake yi da ma ita kanta wayar salular abin da ya faru shine da muka da na zo wajen wannan jawabin sai na ɗauka matasan da da zan horar da cewa irin mutanen nan ne da sun riga sun ma san menene su waɗannan kafafen sada zumunci din sun san menene amfanin facebook sun san menene amfanin twitter menene za ka iya bayyanawa a wannan wani irin rahoto za ka ɗauko daga nan ya za ka iya haɗa shi har ya zama ma labarai a rediyo sai muna fara magana saboda da yaren faransanci ake yin jawabin ashe ma mafi yawancin su ba su fahimta suna ji amma ba sa fahimtar bayanan da ake yi mm. sai suka ji cewa ni zan yi bayani da hausa kowa da yake jin hausa sai ya zo wajena sai muka fara tattaunawa yadda nake ganin eh, abin ya kawo ni in taimaka musu wajen fahimta da za su haɗa labarai sai suka ce hajji da Allah amma muna son mu dan miki bayani gaskiya mu bin ma me menene ma amfanin waɗannan abubuwan ne menene ake yi a facebook mun dai mun san za a saka hoto ne to mafi yawanci mu ba iya mu iya karatu ba menene za mu je mu muna sa hoto mu ɗauko amma kuma gaskiya mu dai tsoron shi muke ji saboda hatsarin shi ya fi amfanin shi a gare mu mm. to a wannan lokacin sai na ce to ana neman buƙatar sanin matun farko menene amfanin su kafin ma a kai ga yadda za a yi amfani da su wajen yada labarai don haka daga nan na gane cewa kila shi yasa ba ma iya samun abin da muke bukata mu da muke daga nan wajen ɗebo labarai kamar yadda muke samu daga gun mutanen suke amfani da wayannan kafofin 'yan Najeriya al misali. sai muka koma kan ga abin da ake amfani da shi sai aka bada labarin yadda gaskiya ana jin tsoron yadda irin karya da ƙarerake ake abin nan yaɗa su a waɗannan kafafen to da mm. akwai wani bayani da shi duniyar kwamfuta ya yi kuma na tuna kwanakin baya can ba zan taɓa manta ba mun yi magana akan photoshop illar photoshop to a kan in zauna tun ba ni da lokaci kuma ba bayanin da na zo da shi ba kenan a hannu sai na ce a ah, me yasa ba zan je inda na san yana da bayanin nan cikakke a kwamfuta ba sai na je kawai dama ya yi bayanin ya saka hoton ya nuna yadda ake sai kawai muka yi amfani da wannan wajen cewa ga illar ga abin ga abu ga yanda yake kawai sai na duba musu na ce to kamar dai ala misali ga wani matashi nan da yake Najeriya na nuna musu mutanen da suke bibiye da shi wajen dubu ɗari biyu da bakwai a Facebook mutanen suke bibiye da shi a tuta wannan mun yi shiri da shi mun amince mishi ya ma koyar da mutanen NBUK to mun yadda da bayanin shi kuma ni tunda na riga na san yadda abubuwan nan suke kuma na fahimci Hausa sai kawai muka yi amfani da wannan mm. daga ƙarshe dai halima abin da nake gaya miki shine abin da muka bar wajen nan da shi matasan nan sun fita da kosasshen eh, eh, ah, fahimtar menene kafafen nan sannan kuma sun dage da cewa yanzu muna kan whatsapp group da muka hada da su lalle fa ce mun san yadda ba wai a zuwa koya musu yadda ake wani abin nan yin a haɗa website ba ne ba yadda za a haɗa bidiyo da komai su kawai so suke yi cikin ƙungiyoyinsu daban-daban da suke ƙauyukansu daban-daban mu musu mu hada musu bayani cikin hoto cikin hausa yadda za su riƙa yaɗa shi mm. ta whatsapp ta text ɗinsu domin a faɗakar da mutane menene ma waɗannan kafafen kafin a kai ga yadda za a yi amfani da mm, yawa yawa malam salisu zan dawo gare ka saboda zan so ka yi wa matasan ƙasar jamhuriyar nijar da ke jin ka yanzu haka bayani akan ah, yadda za su iya yin amfani da waɗannan kahohi su yi wato a wannan zaɓe lahiya su samar da canji a ƙasar nijar kai har ma su yi amfani da shi su samu kuɗaɗen shiga. amma zan zan je ga malam habila rabi'u saboda in ji ko murya kungiyar ku ta muryar matasa kuna amfani da wannan kahahe domin shirya wani abu a wannan zaɓe da ke zuwa ƙasar jamhuriyar niger eh, babu shakka halima yana ɗaya daga cikin kudurorin eh, da muka sa a gaba Eh, ganin cewa eh, wannan ƙasa ƙasa ce da take da rinjayen musamman eh, yawan al'umman matasa yawan rinjayen al'ummomin ta shine yawan rinjayen shine matasa mm. wato matasa su ne ke da yawan rinjaye a cikin ƙasar Nijar wanda ya sa muka ga cewa ya kamata a ce wani lokaci ne wannan lokaci da ya kamata a ce mu a matsayin mu wanda muka kira kanmu jagorori na yawan al'umma ƙasar Nijar cewa da matasa mu yi wani hubbasa mu yi wani kokarin da zai sawa a cimma burin da da dadewa aka jima a jira cewa da ya kamata a ce an samu wani Eh, kwarya ya sauyi ko da ba eh, sauyi kaso kan ba gaba daya a jimilci a dai dan samu kwarya ya sauyi ta yadda za a iya tunanin cewa idan har a yau al'ummar da take da rinjaye a cikin kasa ba ta da wani eh, bakin fadaji ko kuma ba ta da wani mahimmanci a cikin kowane irin lamurra na kasa to ina ganin babban aikin asha ne ko kuma babban koma baya ne wanda muke ganin bai dace ba to shi yasa muka ga cewa ya kamata a ce mun yi amfani da dama tun ma ba wannan dama ba ta wannan lokuta na shirye-shiryen zaɓe da ƙasar Nijar take fuskanta a'a tun ma ba wannan ba mu yana ɗaya daga cikin aikace-aikacen da muke na faɗakar da matasa kama daga cikin hanya irin ta wannan ta eh, eh, eh, na'urori na zamani ko kuma in ce kafofin sadarwa na zamani da aka samu a yau mm. muna da hanyoyi da dama da muke amfani da su wajen faɗakar da matasa ko kuma wayar musu da kai na cewa lokaci yayi na a ce sun tashi tsaye da digadigansu domin ganin cewa su ma sun kawo yunkuri na abin da ake nema cikin ƙasa ko kuma eh, abin da ake so a samu na ci gaban ƙasa. Yau, Mala Habila ban tari numfashinka ba, amma a cikin minti ɗaya za ka yi mana bayani game da akwai labarin cewa matasan Nijar bana kuna so ku da 'yan takara a mukaman kansiloli da kuma na 'yan majalisar dokoki. Me muku kaimi, me tunzura ku ne kuma kuke so ku tsaya takara? eh to lalle eh, al'ummar matasan Nijar sun ga cewa watakila eh, irin alkawullan da 'yan siyasa suka daɗe suna yi musu ba su cika musu ba shi ya kawo Eh, ummal aba isa sanadiyar cewa ya kamata su yanke shawarar su masu shiga a dama da su ko kuma a'a yawan turin motar da suka jima suna yi na ganin cewa eh, an yi abubuwa waɗanda suka kamata waɗanda ya kamata ya kawo ci gaban ƙasa har ci gaban kankan su ma wannan yawan turin motar da suke yi motar tana tashi tana barin su ina ganin yana ɗaya daga cikin ummal aba isar da ya tunzura waɗansu matasan da suka ga cewa ya kamata su su yi siyasa mm-hmm. saboda mu ba 'yan siyasa ba ne mu kungiyoyi ne na horar hula na matasa saboda haka ina ganin su waɗancan matasan wanda suka yanke shawarar shiga takara daban-daban a matakai daban-daban a cikin ƙasa ina ganin yana ɗaya daga cikin abin da ya tunzura su na ganin cewa sun shiga siyasa ko kuma a sun shiga matakala ma ta tsayawa takara ba ma wai ta yin zaɓe kaɗai ba in yi zaɓe a'a yanda dokoki suka ba da dama in yi zaɓe haka zalika dokoki suka bani dama in iya tsayawa ɗan takara idan na cika sharuɗan da dokoki suka yi tanadi. Yau idan har ya zamanto matasan Nijar sun yanke shawarar tsayawa takara a matakala daban-daban ta cikin matakai da ake iya tsayawa ina ganin yana ɗaya daga cikin abin da ya tunzura su cewa rashin cika alƙawulla ko kuma a ganin cewa ai su masu jini a jika ne ko kuma a su ya kamata a ce wasu abubuwan da ake ganin sun zama cikas a cikin ƙasa su ya kamata a ce sun yi kokari ma na ganin kawo ƙarshen wannan matsaloli da ake ganin ƙasa tana fuskanta saboda ko ba komai su mutane ne waɗanda suke ganin suna da shekaru waɗanda za su iya kama aiki kuma lokacin sabka aikin ya yi ma su ji cewa a cikin jikinsu ba sa son sabka aiki suna su mm. gaba da yin aikin. Yawwa mun gode sosai Malam Habila Rabiu da fatan matasan jamhuriyar Nijar kun ji bayanin shi kuma za ku taimaka za ku kama ma 'yan uwanku matasa. Malam Salisu Hassan idan na dawo gare ka tambayar nan tawa da ya za ka bayyana wa matasan ƙasar jamhuriyar Nijar waɗannan kahohin sadarwa wato sun wuce kawai a yi amfani da su a sa hoto ko a nemi 'yan mata ko 'yan mata su nemi samari wani irin amfani wani irin alfanu za su iya samu daga waɗannan kahohin sadarwa to su waɗannan kafofin sadarwar da aka ƙirƙire su idan muka duba makasudin da yasa aka ƙirƙire su saboda mutane su fito su faɗi ra'ayinsu na gaskiya ko kuma abin da ke damun su babban abin da yake ba waɗanda muke tare da su musamman mutanen Nijar tsoro akan abin da ya shafi Facebook ko abin da ya shafi Twitter za ki ga suna yin magana ne akan cewa wato data ɗin da suke amfani da ita tana ci wanda kuma idan kika da in kika duba za ki ga hanyoyin da suke bi ne suke amfani da intanet ɗin su karan kansu kamar yadda ita malama Jamila ta faɗa ba su gama fahimta ba na farko dai su sani cewa aikawa da sako a intanet da mutum zai yi yana bukatar ya sani ba dole bane sai ya aika da bidiyo ko kuma ya ce duk abin da ya gani sai ya saukar ina son yan uwana matasa yan Nijar su sani a'a abin da za ka yi amfani da shi a intanet din nan abin da ya kai ka cikin shi ne musamman social network din nan za ku iya kirkirar wato majalisu ko kuma ɗakuna ɗakuna ko kuma zaurka ko kuma dandali daban-daban wanda za ku dinga yin magana ni na yi mamaki a irin wayewar da ƙasan da samarin Nijar suke a cikin shekarar ta gabata wuraren januwari na ziyarci nijar na ga yadda samarin nijar suke fita da daddare su za su je wurin fati ko ce za su je wannan abin amma na yi mamaki da na gaba daya da magaran da na je ina ta kokarin neman kafi ban samu ba amma kuma abin mamaki sai ka ga samari da daddare sun yi wanka da yan mata da sauransu an tafi gurare daban-daban amma kuma ba za su iya tunanin ya za a yi su bunƙasa wannan tarukan da suke yi ba ta hanyar social network ta hanya mai sauki hanya mai sauki da mutum zai iya amfani da ita wurin taimaka ma kanshi wurin taimaka ma al'ummar shi a wannan lokacin da muke kibarin barin ta hanyar amfani da social network na ne na farko dai kyauta ne babu inda za a ce kayan gista. sannan kuma akwai shafuka daban-daban da ake da su. Malam Salisu lokaci ya fara daga mana hannu ka kwaso bayanin Allah yadda za mu ci gaba in Allah yadda godiya muke sosai sosai kuma na tabbata daga wannan bayanin da kai ma sun ji kuma sun ƙari da wasu abubuwa. yanzu a madadin malam habila rabi'u da jamila kabiru fage wadda nake a allah mai doki lahiya kin daɗe a nijar ya kamata ki dawo masu saurare sai ranar litinin da izinin allah ku huta lahiya wasan kwallo manta ba This program has come to you from the Voice of America, Washington.